ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرن لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واحد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 su ne alfirkatun najiya su ne ahlus sunna wal jama'a Allah muna roƙonka ka karfafa mu ka tabbatar da mu kan aqidan sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna mutuwar mu ahli sunna qiyama Allah ka tada mu ahli sunna wal jama'a bayan babu shakka ina sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damansa ya kaddara saduwar mu a cikin rana mai albarka cikin watan ramadana rana mai albarka watan ramadana na da kwana daidaya hudu ko jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 miladiyyar annabi isa 2022 muna cikin watan april shi ma yana da kwana daidaya biyar kai sai ga munan nan masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a jami'u taqwa karkashin makarantarmu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi muna roƙon ubangiji Allah ya tabbatar da mu kan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah babu shakka har ila yau muna tare da surar nan tamu wanda muka fara a wato tafsiri da shi a cikin wanga wato wata mai albarka watan Ramadan shine suratu Yusuf muyi karatu sannu a hankali a muka kai inda ubangiji Allah ce wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka har muka ko muka kai inda ubangiji Allah ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin sai Allah ya ci gaba da muna bayani idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba jiya na gaya muku da kiyayya ya rufe musu ido da kiyayya ya yi kamari ya rufe musu ido da da su ambaci yusuf suka ce la yusuf wa ahu da yusuf da danwansa da yusuf da danwansa ku ba danwanku ba ne a'a kiyayya ya sa yanzu yusuf ma ba danwansu ba ne cikin labari na bani isra'il annabi yaqub da ya je daura aure yana wurin rafaninsa ne mun gane ko danwan mahaifiyarsa ya je wurinsa ya zauna ya yi hidima suna tare sai yana da yara guda biyu sunan guda ra'il sunan guda liya ra'il yake so yana son ra'il ya yi ma baban magana baban ya ce to ba damuwa ya shirya abinda ya kamata a daura masa aure an ce ya yi hidima kusan shekara bakwai wato sanda aka samu abin da ya kamata na daura wannan auren wurin daura auren bayan allah ango na jiran ra'il sai ga ganiya ta zo sai ce a bake ke so ba ra'il ne sai ta ce to ni aka daura maka aure arliyan kuma da ra'ilin uwarsu guda babansu guda umarsu guda mun gane karatu shi ke da bayan allah sai da annabi yaqub ya fita ya ce to a dan wamma rafa ai ni ga wanda nake so sai ce to kai ka taba gani ga yaya sai a daura ma ga daura ma kawan aure ai tunda ta girbe ta ita za a daura ma aure malama suka ce kada'ahu ya yaudare shi Shi kenan malam sai ya takura ya masa dole ne sai ya auri wannan kawon kuma to ana nan tafiya ya tafiya malumman sun ce cikin shari'ansu auren yaya da kani lokaci guda ba haramun ne mun gane ku auren yaya da kani lokaci guda ba haramun ne sai ya zo ya kasance bayan Allah da ya masa ya aure ta sai rafani ya mai sharati cikin wannan sharatin har ya zo ya kai bayan Allah ya cika wannan sharatin sai aka daura masa aure da rahil ce sa galiya ga rahil dukkanin su baki daya matan annabi yaqub abin da yasa na kawo ga labari ko da yana da yana da alaka da cikin tarihi na bani isra'il ko yana da alaka da isra'iliyat wato in ka koma ma ka bincika fa ba zallan wai cewa ma umman su guda ba baban su guda ba fa hatta iyayen da suka haife su in ka koma baban su guda umman su guda baban su guda kun gane wato su wa'anda suka ce idqalu la yusufu wa a ahabbu ila abina minna domin in ka je ka duba italiyan nan da ra'il da da su tafi da annabi yaqub ya ce to ni zan tafi da matana zai move daga inda wato rafaninsa yake ya zo baitul maqdis da zai move sai rafanin yaran shi biyun nan da liya da ra'il ya ba ra'il bauya ya ba liya kuma bauya to an ce cikin labari ita a ra'il da ta gabata samun haihuwa ita haihuwanta ya zo baya-baya daga baya liya ta haihu ra'il da ta gabata haihuwa sai ta doki na ta bauyan ta ba annabi akub ta ce annabi yaqub gashi na baka aure ta ko an samu haihuwa sai sa ga liya ta haihu bayuwan kuma ra'il ita kuma ta haihu sai liya kuma ta ga cewa kai tun da wanga ta bayar ni ma barin bada nawa she ita kuma ta dauki nata bauyan ta ba annabi yako mun gane in ka samu wanga ai magana ka kole ta Allah iya mu Allah abin da nake son ku gane ne liya ta hayu bauyan ra'il kuma ta hayyafa yara sannan bauyan kuma liya kuma ita ta hayyafa yara har yanzu ra'il nata bai zo ba ba ba wato in ka lura liya ta haifi yara bauyan eh, eh, ra'in ta haifi yara sannan kuma bauya kuma ta bangaren liya ita ma ta haifi yara wayannan yaran in an gama su su ne yaran nan daidai goma su ne yaran nan nawa goma da na liya da na bauyan liya da na bauyan ra'il to ra'il fa daga baya baya baya annabi yaqub ya mata addu'a yace Allah ita maka azurta ta da ta yi nakuda za ta haifu sai ta haifi annabi yusuf da ta yi nakuda za ta haifu sai ta haifuwa annabi yusuf bayan annabi yusuf sai kuma ga bunyamin zo shi da ya zo baya bayan shi sa zan gaya maka wani abu kaka yi tunanin don jinkiri ya zo cikin al'amarin ka, zai yi wani babban wani jinkirin nan babban alkhairi ke jiranka eh kaga yanzu haka masu kudi su yi kudi wanda za su yi gini su yi gini wanda za su yi motoci sun se wanda za su yi sun yi kaga kai Allah bai baka wata kunna zai yi lokacin ka ba mota bane file za ka hau kana yawo shi sa kai Allah bai son ka da wannan fasu su Toyota a'a kai kan lokacin da aka sai mota ana sayan su helicopter da file da su ne shi kai za ka ta hawa wannan an tashi kansu kai naka da zo ana yi da kai shi sa kai ne kurum duk yadda Allah ya da kai kai ne kurum ka sallama ka ba Allah jinkirin da ya zo daga bayan jinkirin da ya zo karshen ashe zafi ba annabi annabi yusuf har ya kai zuwa ga wannan al'amari na muku wanga bayani ne na koma da kukan asali wanda yake wannan da bai da tushe ta bangaren wato a qur'ani ko bai da tushe ta bangaren hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana da alaka da labarin me isra'iliyat wanda manzo Allah ya ce kada mu karyata kada mu gaskaka sai dai in ya ci karo da qur'ani sai mu karyata mun gane amma bai ci karo da qur'ani ba mu kama bakin mu shiru shi sa wannan mun koro ne saboda maluma sun ambace shi kun ga daga farko ma ban ambace shi ba amma da suka ce la yusufu wa akhuhu she na koma da ku baya ku gane cewa hatta ma wurin auren iyayensu ma da umman da ta haifi waɗannan goman nan da umar da ta haifi annabi yusuf da bunyamin nan babansu guda su guda suka kuma zo gidan annabi yakub annabi yakub ya haife su wannan ta kawo wannan bangaren wannan ta kawo wannan bangaren amma in kiyayya ya rufe da mutum ido ba ruwan shi da dangantaka abinda ke mai zafi ni'man ka nan ya za wayi gari ba ni'ma kun gane karatu shi sa izqalu yusufu wa akhuhu A minna wa أبينا usba ai Yusuf wallahi da shi da Bunyamin babanmu ya fi son su da mu wa nahnu usba mu kuma ga munan jama'a ne usba na muku bayanin tafsirin usba usba an ce daga dai zuwa goma wani ismail maska ce daga goma ne zuwa arba'in in kaga an ce da jama'a usba to ba zallan taruwa ba ne kowanne daga cikinsu ya kai ya kawo wurin karfi shi sa karfi ɗaya karfi biyu ko bari mu kuyi sari don ku gane macho ɗaya biyu uku suka ga musu goma su ake ce ma usba an yi bayani ma kan karfin da Allah ya musu to wanda yake shi ma isra'iliyat ne an ce ɗayansu yana iya in yayi tsawa mace da ta ɗauki ciki shi ta yi bari an ce ɗayansu shi ma tsananin karfinsa yana iya kama zaki ya bude bakinsa amma ga duka isra'iliyat ba shi Kur'ani ba shi mai Allahu a'lam in sa al mun gane karatu to amma da sun ce wa nahnu usba sun tabbatar akwai baiwan karfin da Allah ya musu to ba wannan makurin ba bayan baiwan karfin da Allah ya musu kyawawan mutane ne suna da kyau kwarai shi sa annabi yaqub ranar da ma za su koma misra ya ce ya baniya la ya baniya zahabu ko ya baniya izhabu ko kome ce ya ce ya baniya ya ce ya baniya ku su ku duba ne ya baniya la tadkhulu min babin wahidin ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min Allah min in ka gansu su goma nan suka tako suna zuwa kai sha'awan a ce yaran ka ne kowanne ga lafiya ga tsayi ga lafiya ga tsayi ga lafiya mazaje ne waɗanda ke kowanne sadauki ne gwarzo ne to niman da Allah musu ga duka fa amma ba su gani ba na annabi Yusuf shi kuma yake da su shi sa ina muku bayani gaba ba wai Allah bai ba su nasu ba wallahi Allah ya ba su nasu har ma in suka gamu suna zuwa in mutum bai ankali ba she wani kuma mai hasadan ya musu hasada ai sunan suna hasada in ka gansu ka ce kai ai yan wake ga ai ana iya yaya da kani da yaya da kani da yan wa in suka gamu suna zuwa ba ga wani suna da ban sha'awa ba to wannan ma ba zallan wani dangi ko wani a'a bane ayan annabi akub jikokin annabi ibrahim shi Allah ya musu baiwa ubangiji Allah ya azurta su amma duka ba su gani ba idon su yana zafi zuciyar na bugawa ba su iya kwana lafiya la yusufu wa ahuhu a ahabbu ila abina minna wanga ina gaya maka ne da kai da Allah ya maka baiwa yanzu kana zaune in kana samun damuwa da wani to kana cikin shusun wai ga mutane da ke bayani mun gane a kone yanzu haka Allah kiyaye ko wani na kallon yanzu haka yana damuwa da ni'imar da Allah ya ma wani to karatun ka muke yi kwantar da hankali ka zo da kai muke yana cika da kowa a abu ila abina minna wa nahnu usba inna abana fi dhalalin mubin sai suka ce inna abana lalle baban mu la fi dhalalin mubin wallahi mu ya tabbata a cikin kuskure bayyananne wani wani irin tunani ke duba irin karfin mun ga da amfanin da muke kawowa muna shuki mu yi tafiya mu yi kiwo mu kawo dabbobi gida mu ke sare mutuncin gidan gaba in wani abu zai faru Ta in wani abu ne ya za fifita soyayyan ya za fifita soyayyan bunyamin da yusuf kan mu ai ba muna adalci ba baba ya yi kuskure baba ya kamata ka zauna ka yi tunani na muku bayani jiya ko da ke a cikin a gaggauce akwai waɗanda in allah ya da musu baiwa kaɗan bayan an haife su bai daukar reni shi dora kan kowa shi kan mahaifinsa manzo Allah ma ya nuna mu yana daga cikin alamomin tashi alkiyama ka ga da shi ne zama uba uban ya zama da mm. da ne zama mai uba uban ya zama mai. don Allah ba ku gani cikin zamantakewa ga baba na tsoron yara su yi daidai ba su yi daidai ba daidai ne su rena shi kamar takalmin da suke shiga kusfa da shi in kaga yadda wai suke jefa da babansu magana ba kyau wallahi in kaga yadda wai suke magana da babansu in suka gama firan aka ce babansu ne baka yadda to Allah ya jarabce ka da wannan kana cikin babban bala'i kun san bala'in nan yadda kaga kana yin nan haka zai cika da kai yadda kaga kuma ya cika da kai wanda ya bar ya cika daga haka shi ma zai cika da shi wato ku gidan ku gaba da renin ubanni ne har inda Allah ubangiji Allah ya so ya gyara sannan ya gyaru shi yasa na gama ku Allah ina hada ku da Allah babanni ku ba abin reni ku bane kofofin shiga gidan aljanna kenan ko me babanka ya ci ko me ka ka yace cikin rayuwarka na ransa da Allah lada ne dalilin ka gobe kiyama gidan aljanna ke in ga ka bata rai cikin wani abin da babanka ya ci na zuciyarka baka da ladan shi ba lada kuma aikin banza ne kai barin ja ku zunubi ma za za Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل Karima قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا shasa ubanni ba abin reni bane kai kuma baba kaka bude kofar wannan reni shi yana ganin bari ya ba su wani independent mana tunda sun kawo karfi bar su shiga suna jujjuya al'amari to wallahi kana wasa bala'i da su kawo maka cikin gidanka Allah ya wakilta ka kan na Allah bai tambayan yaranka kai zai tambayi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati shi sa inna abana lafi dhalalin mubin lalle babanmu ya kasance cikin bata bayyananne ya zai fifita soyayyen yaran da kan namu wannan ga karatu kuma na biyu jiya na muku wani karatu kaɗan ko kuma nan tambun shiga wani wuri kaɗan soyayya da kuke ganin ga daga Allah yake fitowa soyayya da kuke gani ga daga ina yake fitowa daga Allah yake fitowa in Allah ya so bawa sai ya kira mala'iku ya ce na so bawa kuma ku so shi mala'iku duka su so shi bayan sun gama sai Allah ce to ku je ban kasa ku gaya ma bayan Allah su so shi shi a wayi gari baka san ya akai ya akai jama'a mutanen kirki suna son wani in ka ga an taru ana wannan soyayyar daga na ya fito daga Allah she kai ka ce to ya za yi eh, ga ga ai ga malumman ga ga malamin ga ga malamin ga ya Dr. Sani da Dr. Isa su kurin ne to wannan shi kai kokari ka je wurin Allah ka tambaye shi soyayya nawa ne na Allah ne mu duka mu yi karatu amma wanda Allah zai daukaka wanda ya ga dama shi zai daukaka ya dauki soyayyan wanda ya ga dama ya saka cikin zuciyan wa ya saka cikin zuciyan bayi kai kai ka gaji ka fi shi karatu ka fi shi komi ba a kula da kai ba shi kuma da kare yana shi yake kula da shi Allah ya nuna maka ne abin ba ilimi ba ne ganin daman Allah ne kun gane karatu ce sa ku barbari in ana son wani yana damun ku shi ma nau'i na name hasada shekiyar ta same ka mun gane Allah kare mu baki daya inna abana la fi dhalalin mubin shi suka zauna meeting to na riga na yi wa bayani amma a gaggauce malam umar mitin nan me faru نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا نعم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين نعم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف نعم. وألقوه في غيابة الجب نعم يلتقطوا بعد السيارة إن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 qala qailun minhum uqtulu yusuf shi ma ja izini ko kuma qalu uqtulu yusuf in ma wurin takdiri mukaddara mu ce uqtulu yusuf na wurin waye fito waye da wannan shawara domin ya wanda ya ba da wannan shawara tantirin makiyi ne mun wanda zai ba da wannan shawarar nan ya kai ya kawo abinda sa Allah ya kawo manzo Allah wanga bayani Manzo Allah kuma an taru kan shi an ka ce abinda za mu yi mu samu lafiya ne a kashe shi sasa mai asada kullum na gaya mai asada mafi yawa abinda ke cikin zuciyar shi ne ya za yi a eliminating ka ya za yi a get rid of kai ba ganin ka ya kare duk mai asada inda kana da hasada Allah kiyaye kowa Allah kiyaye kowa da hasada duk mai asada yanzu tunanin shi ne a wayi gari ya za wayi gari a bar ganin ka kabar duniya shi zai yi ko ba shi zai yi ba akwai wanda ya zo aka saboda kiyayyanka yana allah allah in an buga wuya a ce ka mutu eh wallahi yanzu aka akwai wanda shi bai samun jin daɗi yana addu'a yaushe za ka mutu ya samu walwala to mafi yawa wanda ke da wanga mummunan tunani cikin zuciyarsa shine mai hasada dalili kuwa ba ku ga kabili ba da hasada ya shiga cikin zuciyarsa me ya faru ya za a yi habil ya mutu ga kuma na yan annabi yusuf sannan ga babban shaida kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yan uwansa da suka zauna hasada hasada hasada ya mamaye zuciyan shi yasa abin da zai fara fita bakin su ne mu nemi mutane daidai goma sha uku cikin kowane kabila a nemi barde mai lafiya mai lafiya sa'an nan kuma wanda yake mayaki ne mu gane ko in ya buga bugu guda ne su buga shi bugu guda su daddasa shi jini sa ya fansamu magana ya kare in magana ma ya taso mu biya diya hasada ke Allah kiyaye da shege in ta shiga zuciyarka ba kyau kana addu'a mutum ya mutu wani bi kuma mutuwan shi nan kai ka kare naka kaga inda annabi yusuf ya mutu kamar yadda suke son su kashe shi da yunwa wa zai kashe su isa zai wanda kake hasadan sannan duk ni'man da Allah ya maka kan shi ne in Allah ya bi da kai ya tabbatar da abin da kake so kai ma ka kare naka shi sa Allah kiya duba duk wanda Allah ya maka rayuwa baka da hasada ka baraka ce Allahu akbar ka ce alhamdulillah ba ta da kyau fa yana bar ma ka yi muni ka fita cikin hayyacinka ana dariya kai kana ido ka yayi wani abu ana gani abu mai kyau kai baka gani in an ce kaza kaza abu yake ce to amma dai hasada masu amma dai na hasada ku bari ko me za fadi da kaga ya ce amma dai hasada Allah kiyaye Allah kiyaye ke kiyaye kenan Allah kiyaye mu da ita wannan baki da suka zauna shi shi ya ce ukutulu yusuf maluma suka ce ka iya ka kaddara ka ce kawala qa'ilun minhum ukutulu yusuf ko kuma a ah, takdirin kai zaka kaddara qalu su duka suka gama baki suka ce ukutulu yusuf a kashe yusuf to ma babu shakka yadda siyakin ayan yazo kana sanin ba su duka ne, wani ne cikinsu, ko ba ka ba domin akwai wanda ya ce la yusuf inda su duka ne da shi ya ce la yusuf Cesashe yasa mu ce qala qa'ilun minhum uqtulu yusuf shi wani ne daga hannu to yanzu murka mun dace yusuf problem ne yanzu aka ya zama muna problem cikin rayuwarmu ya bar ba mu samun jin dadi abinda muke nema ba mu samu shawara na ne mu kashe shi ko kuma shi ya ce in ba kashe shi ba a na'am awi turahuhu arda awi turahuhu arda ko a'a mu je mu jefar da shi ardan mu je mu jefar da shi ardan wani ƙasa mai nisan gaske uktulu yusuf mun kashe shi domin soyayyan nan baba ya riga ya yanke shawara son yusuf de ba yadda za ya so mu kan yusuf bai yiwuwa kuma ya rage shi sa solution guda ne mu kashe shi in kuma ba za ka kashe shi ba a unhu arda a je a jefa shi wani kasa maluma suka ce inda suka ce a jefa shi nan wani wuri ne mai nisa a jefa shi wani jeji wani daji inda dabbobi za su cinye shi wato shi kasance ba mu muka kashe shi ba ko kuma a unhu arda a jefa shi inda shi da kansa zai wa Allah ya gaji ya mutu ko za a tafi da shi mu da mu samu kan kai duba ya za mu bar gani shi kawai hmm. wanga wurin mitin kenan don Allah ɗan uwa su zauna suna tattaunawa haka kan danwa yayi ku zauna kuna tattaunawa haka kan abokin ku yayi kun ga inda ɗan waye annabi Yusuf suka yinga akwai ɗan waye da ke madan wasu haka kun ga inda annabi Yusuf suka yinga akwai su an je turai kullum in sun zauna yi da wani ya za ga bayan wani dan wasu kuma shi ma hoslafa ya za ga karshen shi mata sun zauna suna tattaunawa yar uwansu ko abokiyansu ko an yi tafiya tare Allah ya azurta ta kullum tun da safi haddare balle yan turai ba su samun gamuwa wani lokaci kan foni ne a yi awa guda a yi awa fudu kai karawa ne karawa ne kai sha a gama yi conference call kan danwa me yayi bai musu komi ba ana conference call wani ma ana bude whatsapp group ta sa uktulu yusuf nan duk whatsapp group da kuka yi na munafunci kuna cikin uktulu yusuf eh masu whatsapp group na munafunci gulma kullum ka bude in ka ci audio magana wani ne shi sa ka ana yi kana gani kamar ko batun yaya da kani ne kai ma kana ciki domin mu dukkan mu gabaki da innamal mu'minuna ikhwa kun bude whatsapp group na munafunci kun bude whatsapp group na munafunci kun je kun bude abin nan ya sunan shi eh, facebook page na munafunci she ku fito ku tattauna to kai ma za mu je mu yi ya ni zan fito ina magana kai ka bugo kai ma ka bugo kai ka ce kaza kai ka ce mu gama da shi ukutulu yusufa hmm. ba ba suna yi ba eh, <laughs> suna yi ko ba su yi eh, suna dukkan kun gani wannan shi sa aka ce da suratu yusuf ahsan al-qasas hmm. kowane abu na ciki halinka na banza ka gane shi nan kuma ka ga karshen shi da zai kasance ke sa uktulu yusuf nan duk wanda suke zama suna daukan suna daukan wato mataki ya zai da wani to ku kenan uktulu yusuf a witra uhu arda Ya har yanzu ana cikin mitin ba kare ba shi yasa bar mu komo cikin mitin mu komo bai ko back to the meeting aha yakhlu lakum wajhu abikum in mun kashe shi me zai faru yakhlu lakum wajhu abikum yakhlu lakum wajhu abikum ai bi ma'ana khala yakhlu khala'an yakhlus wa yasfu lakum wajhu abikum yakhlu lakum wajhu abikum problem ne muna neman a samu babanmu na son mu kade zuciyarsa ya rataye kan mu kade ya so mu kade ya kaunaci mu kade da ya fita cikin picture nan yanzu banda mu baba bai iso kowa indiya mutum ya iya saboda soyayya ya yi haka ashe saboda kudi wani ya yi kashi saboda masayi wani ya yi kashi yanzu ga nuna ke faruwa ba saboda masayi ba ganda mutane ke cin mutuncin juna cikin siyasan gaba siyasa fa ku ganda mutane suke cin mutuncin juna inda Allah zai bude maka lamarin siyasa ga irin makircin da suke zama mitin suna yi ma juna ba kyau ba kyau ana irin abubuwa duk baki ne ya za yi a kau da mutum malum masu yi mitin ya za yi a kau da su malami su da suka san qur'ani da hadisi fa su da suke kiran kansu ahlus sunna wal jama'a akan mazhabin salafin abrar suna mitin ya za yi a gama da shi malami ya au mota ya au jirgi ya je wani wuri ya za a gama da wani malami ya yi kaza yan waye malami maluma na mitin suna mitin fa su to shi sa ka ce ranar tashi alkiyama su za a lancutan cutan da su domin yanzu misali abin da nake ba na sani ba ba rashin na ta bayani ba shi na koma ana mitin nan wannan ciki ai ba da iska dai kai don na san komai an yi bayani to kana jin wanga ka zo gaba Allah ko wani hujja akwai wani uzuri wallahi da za ku ga abubuwan da maluma ke yi ba ku mamaki ko karatu ba ku zama gaban ku doki saboda mugun anya shakiyan ta mamaye zuciya da ya bude ya ga dan wasa na karatu ya shiga tafi so uku ya fito damuwa tashin hankali to wayan nan bai Allah shi kuma ka zauna gaban wan gaban wa Allah wa kuma me zaka da ci gaban shi shi sa Allah kiyaye karatun da ana dauka ne kawai ka kyale kowa ka yi aiki da abin da ka ji cikin Qur'ani da hadisi amma da Allah zai bude bude ai malam ba wani karba wani tafsiri aka ne shi sa Allah ya fahimu mu duka Allah ya gyara mu na rayuwar mu shi sa ina ina try ne muna wato comparative studies duk inda muka kai mu kawo na cikin rayuwar mu mu gane wanga abin da mu ake kaga ana ta Yusuf wallahi labarin da kai ake ba ba za da kai ake tilka ummatun si se yanzu da kai ake kai yanzu aka kana zaune kana jiran mai tafi ya mutu kuna meeting ya bashi mamaki sauran shekara nawa sauran shekara uku kuna meeting uku tulu yusufa a mitin rahu arda ya za a yi a gama da shi ya za wani mc ya fita ya za wani mp ya fita ya za kaza kuna mitin ukutulu yusuf alhali matsayin nawa ne to ya lakum wacce abikun abinda suke so ne kurun ce sa nan nan ku bayani abinda suke nema ne kurun a wayi gari banda su baba bai son kowa kaga dan adam komi zam komi yana neman shi shi shi selfish interest sai ce me watakunu min ba'dihi qauman salihin ka irin masu bada shawara ga Allah kiyaye da doki man shawara kan mu ba su ciki ba gani <laughs> ai za doki shawaran yanda zai da kai in aka samu dan iska ciki ka kare naka Allah don zai ta yi ne kaman kuma yanzu ga abin nan sun kawata ma kansu kaman aikin kirki ne to amma lokacin da suke wannan sai ya ce watakunu na'am وتكونوا من بعده قوما وتكونوا أي من بعد قتل يوسف أي من بعد قتل يوسف أو كما من بعد طرحه باين كششي ko jefa shi wannan kasan na qauman salihina waɗansu al'umma ne masu tuba salihan bayi kama wani na tambaya ne in mun kashe shi ai babban zunubi ne ya ce akwai manufa akwai mafita mun kashe shi akwai mafita me mafita ai da mun kashe shi muna gama kashe shi shan sauri sauri mu zo mu tuba in mun tuba mu gyara rayuwa shi ke magana ya kare shi ya mutu mun mun tuba baba mu na so magana ya kare a bai kare ba Allah na sama yana kallon ka ويمكرون ويمكر الله والله خير makirin. baka nan da shirya dabara sai ka ji dadi ba baka ne in ka shirya wani abu sai ka ga kai ka ji makanka dadi ka ji ka wanga planning ga yayi kyau a a tukunnan jira Allah ya amince ko bai amince ba Allah na sama yana kallon ka ya shirya ma bawansa abin da zai shi kai kana fama ka buge da kake yaki shi sa zan tambaye ku mitin da suka zaunan nan uqtulu yusufa aw itra'uhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qawmin salih da annabi yusuf suke ko da wa suke da Allah ba da annabi yusuf bane domin duk abin da suka samu problem da shin nan Allah ya ba annabi yusuf shi sa in na samu wani kana da problem da abin da na samu ashe wanda ya bani abin da shine problem ka bani ba wai ba annabi yusuf shi sa ku da kuke hasanan mutane bayan allah problem ku nan you do not have problem with them you have problem with allah ba ku da problem da su problem ku shi da wane ne da allah da allah bayan allah samun problem da allah lafiya ne lafiya ne an kare lafiya ka yi tunani ma kana samun damuwa cikin abin da Allah ya yi kai Allah kiyaye Allah kiyaye ai shi ma zai saka cikin wani hali na da daban shi sa Allah kiyaye mu da wannan wa takunu min ba'dihi qauman salihin ke na mara wuriyar shuru an ba da shawara wuriyar shuru an ba da shawara kowa na girgiza kai kowa na girgiza kai na shegu da ya ce قال قائل منهم الله أكبر قال قائل منهم سي mai فدا mai magana daga cikin su ai kowa na bada shawara ne wanda ya bada shawara wanda ya bada shawara shi sa da wannan shi shimfida nashi ya execute har ya nuna ma bayan an gama ga yadda za a yi a komo a zama mutanen kirki to guda na cikin su an ce shi ne babban kuma an ce wannan bawan Allah nan sunan shi Yahuza Yahuza kenan shi ya daga ya ce nima ina da ina da magana cikin yadda za a yi da annabi yusuf suka ce to yi magana shi ce ne la taqtulu yusuf rokonku ne ke batun kashin nan la taqtulu yusuf ka ku kashe shi ku bar mu dakatar da batun kashe annabi yusuf bai yi ba don wanmu ne mu da shi aka haife mu akwai problem mu na son shi ya fi mu kuma har muna ganin kyau shi ma ya fi mu da wasu abubuwa amma kashi alkatlu jarimatun azima shi sa ka ga cikin yan wanma wurin kiyayya ko kuma wurin da ake maka kiyayya level level ne ko ba level level level level shi sa nan ga bayyana da surat yusuf kun ga mun gaya muku wurin yin kiyayyan nan akwai wani kan me kan wani akwai da zai ce kai jama'a don Allah ku bar Musa an khalifa wanga magana ni dai ina tare da ku amma wanga abin ba ni tare da ku da haka ana wani to in ka kashe shi me yi. wa alquhu fi ghayabatil jub ikon Allah kaga da shi yace kama la taqtulu yusuf la taqtulu yusuf kada ku kashe yusuf kama yace musu alqatlu kabiratun azimatun laifi ne mai girma mun kai gaban Allah ai da mun ji dadi tun daga shi nan shawara yazo ka kashe shi ko shi suka ce ka kashe shi yace a gujin manna ai ban ce ka kashe shi zallabo ga shawara me shawara wa alquhu fi ghayabati aljub wa alquhu ku jefa shi fi ghayabati aljub ku jefa shi a cikin kololuwan duhun rijiya rijiyar da matafiya wanda suke tafiya cikin daji suke haka irin wannan rijiyar da ake kiran shi aljub Malama suka ce farkon bainal jubbi wal bi'r akwai bambanci tsakanin aljub aljubun nan shine rijiyar da ake hakawa masu tafiya suna tafiya shi su tone an kai wuri ba ruwa she mutane biyu uku su zo a tone a tone a tone a tone a tone da an samu ruwan ba ba ba su ba su da wani damuwa ya za ki gyara ramin rijiyar ba wurin zaman su bane za huce shi sa ana jin ruwan ne a ja ruwan a ja ruwan a ja ruwan da an kare ba gyara rijiyar ba sa siminti a yi komi a gyara shi haka ake barin shi sai a wuce to irin wannan ana iya a zurfafa a je nisa kaga yayi duhu ya yi duhu kuma an bar shi ana yi shekara ne shekara biyu ma ba mutane wurin shi ce mu jefa shi cikin wannan rijiyar zan tambaye ku bayan Allah shi shawarar na da sauki ko nasu shawarar ke da sauki eh su sun ce ne ba ku je ku je bari ku ko tulu yusuf ku kashe shi a soke shi pap ya mutu magana ya kare mun gani yanzu a soke ka ko a halbe ka pum ka fari ka mutu magana ya kare shi ce aka kashe shi ka aka aka ku ya yakan ku dai ku je kurun ku samu wani rami ku saka shi cikin ramin da mun gani ko kuma she wani jawabin harasa bayan barin ya mu da kaga shi nashin nan da ya ce a ji a jefa cikin rami rijiyar ne kaga an iya shi ma mutuwa ne abin da sa da ce shi ma problem na wurin an iya shi ma mutuwa ne amma an gaji sannan a mutu a sha wahala sosai azaba ya azaba ya shiga cikin kunci sannan ya mutu nan gabe da mutuwa so dai wani nefi. shi sa abin da ke son ku gane ba wani ma mai sauki cikin su dukkan su hanya guda ne zamu ne da muje amma sai dai shawarar shi nan ya dan taimaka domin abin da sa na ce ya dan taimaka dama bai saya wurin ba bai ce wa alqu fi ghayaba fi ghayabatil jub kai ka ce ghayabatil jub ko kuma me ghayabatil jub na'am yaltaqiquhu ba'du sayyara alma sun ce shi algayaban nan kullu mawdi'in sataraka an shay kullu mawdi'in sataraka an satara anka shay duk abin ya rufe ka da abu duk abin ya rufe ka da abu sai sa duk abin ya rufe ka da ba a gani ana ce mai me gayaba sai sa larabawa na kiran kabari suna kiran kabari gayaba saboda ana rufe ka ba ba ka gani komi da ainihin sha rufe mun gane sai sa an ambace shi ga yabatil jub na fi zulumatil jub wato wato duhun wannan me wannan rijiyar nan ga zurfi ga duhu sai ce mu jefa shi cikin irin wannan rijiyar nan in mun jefa shi irin wannan rijiyar nan matafiya na wucewa kusa da wannan rijiyar nan sai sa shawara na ne yaltaqitu ba'du sayyara ayari matafiya yaltaqituhu da su tsinte shi za su tsinte shi na'am in kuntum fa'ilin yace in dai kun tabbatar lalle kun aikata wannan abin kun ji shawara na to abin da ke son ku yi kenan in dai za mu kyale ba za a yi ba to ba problem amma in dai akwai abin da za mu yi to da ina gane la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljub yaltaqithu ba'd as-sayyara in kuntum fa'ilin Allahu akbar yanzu duk maganar da ake yin gafa kan wake nan kan danwa uba guda shi sa da aka yi aka kare shi kenan she suka dace kan wannan ba kashe shi a jefa shi rijiyar su duka mitin an dace ta yanzu an mitin ga an kare ya za a samo shi <laughs> wallahi wanda ke neman ka ya fi ka dabara shi sa ka ta addu'a kunji ga karatu guda nan lokacin da ake wanga mitin annabi yusuf na labari ya sami da ke gudana to aka kuma ake daukan mataki kanka yanzu aka baga sami da ke gudana kun ga abin da ake ga ya sani akwai tunanin wannan akwai zaton shi to kai kuma aka nan zai yi ana maka baka sani ba wanda kun sami nisa bai zato saboda الطعن احيانا تعتيك من حيث لا تحتسب sharrin da kiyayyen da makircin yana fito maka ne ta inda baka zata ba kan wannan tun da baka sani ba tun ni ban sani ba zai na zaune nan ga ana dokan mataki kaina ya zai da zai yi kai ma ana dokan mataki kanka ya zai da kai ka akan ka tashi da safe ka karanta kursi da ka karanta kursi ka kare ka karanta uku uku kul wallahu ahad shi ma so nawa so ka karanta a'udhu bi kalimatin lahi tammati saname min sharri ma khalaq so uku domin ana iya ana sharri baka sani ba kana wannan shi ubangiji Allah ya guje su sannan da ka tashi sallah asuba kana gama sallah shi kuma ka yi bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim in ka iya larabcin na da karfi allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إن كي وندك كاريك كما حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سو بقي in kai wanga hisnun asilun ka kare kanka kana zaune da masu yi da wanda ka sani da wanda ka sani ba Allah ya riga ya maka kariya abin da kai yi ma annabi Yusuf ga shikenan Allah ya riga maka kariya domin abin da kai yi ma annabi Yusuf ga wani muna cikin karatun ga yanzu aka ana yi ma wani ko an riga an tuyi ma wani ma ko yanzu za maka shi yasa kan wanga karatuttukan ga da Allah ya nuna da manzo Allah shi manzo Allah Allah ya bashi addu'an da in za mu da irin wanga abin tunda mun sa don Allah in ai ma annabi Yusuf ya saura shi yanzu kai maka kamar ai abin annabi Yusuf ne to mun ci ka kai shi ne ubanka ya kai uban shi kai ka kai shi ne masayin ma ka kai shi in dai wanda ya fi kan masayi wanga abin ya cika da shi kai da ba kowa ba kai ne mafi cancanta cika da kai Allahu akbar kisa ku yi addu'a ku ta addu'a azkaru sabah walmasa ku ta addu'a ku ta addu'a don yanzu aka ana an shirya maka baka sani ba ana shirya maka baka sani wa zai kare ka Allah shi ka ka kare kana ya ayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn kaka Allah sai Allah ce bari tunda da kayi bar al'amarin mu wake son ya dame shi wanda aka gore shi Allahu akbar stroke ya stroke ya buga shi ko a zuwa da kidini shi guda biyu ko a gama shi da wani ta wahala kaga da yana dokan miti kanka ko shi a gama shi da yanzu yana miti ya zai samu kuri ya yi jinya ga ala bukata da biya ba to shi kenan jamu ke to <laughs> kaga daga ina zuwa ta <laughs> shi sa bai Allah yi mitin na an kare annabi Yusuf bai da labari kuma shi yasa muka ga muku قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله annabi yakub na labari ko bai labari sai sa annaba sun san gaibi ko ba sani inda sun san gaibi da ya kamata annabi yakub tun farko ma kan su zo ma ya fi ne ba su san komi ba shi abinda Allah ya ba su labari kuma Allah na ba su labarin abubuwan da mu me ba mu sani sa. yasa la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa indahu al ghaibi la ya'lamuha illa hu yasa nan gaba ga arga ba annabi annabi yaqub wanda yake shi ba annabi baban shi ba annabi kakan shi ba annabi bai san gaibi ba kai kana cikin ababu ko senegal ko morocco kana kai ka san gaibi kariya kake yi shehu kariya kake yi in yasi kariya ne dj kai ma kariya ne Eh, dan najeriya na cewa o oh, burema sunan ke wa oh, burema burema karya kake yi burema karya kake baka san gaibi ba ga Nabi yakub ma bai san gaibi ba kai kana cewa ka sani dangantaka shi ya yana nabi yakub kai senegal kuma wani kauye kuma wanga gashi na shi annabi ibrahim kashin sham yakub wa min wara saka yakub to shi samu Allah ya ba wani ma wani mutunci wani ba zai ba shi kai ka zo kana muna kariya ta samu na a'aunawa wani duk gane da kariyar su yake ga ba annabi fa ana mitin yaro shi ma bai sani ba an dauki mataki kan yaro sama bai sani ba shi sa ubangiji Allah ya ma na'am ja mu je قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون إيكم الله yanzu mun chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 1 chapter batun mun gani mafarkin chapter 2 kiyayya ya tashi chapter 3 ya zayi da wanda ake ki Allah ya kiyaye mu da waɗanda suke neman ba mu sani ba me neman ka ya fi ka dabara ku ji stylesin dabara na kaga nan can uqtulu yusufa wa itraquhu arda yakhlu lakum wajhu abikum fatakunu min ba'di qauman salihin لا تقتلوا يوسف أمامي وألقوا في غيابة الجب yaltaqitu ba'du sayyara in kuntum fa'ili shikenan fa'ilina mu aikata ba problem ya zai wani ce guje na san da zai baba akwai meeting baba akwai magana suka zo menene magana ya abana ya kai babawa ya kai babanmu baban lakiya ya kallace zamaninka dabara na uktulu yusuf duka bace yana bayan kai ba wanda ya san shi shi Allah na uktul yusuf yana cikin kan amma annabi yakub bai sani ba wai san shi shi sa ita kai karan ka duka wurin Allah mutum shi sallah ce wa khuliqal insanu da'ifa ga me kin ka wanda zai kashe ka gashi kaka baka sani ba kuna dariya kuna challenge wanda zai kashe ka gashi gaban ka yana ce Allah kiyaye ka Allah ya kaza nan ga nan ka mutu ka gani yana gaban ka kai kuma kana cewa ba damuwa ai na yadda da kai kai ban da kai ba kowa kai ka san problem kai dai baka sani baka sani ce sa da zuwan bayan sun yi meeting an yi fushi an yi fushi amma da aka zo zama wurin baban shi suka sake idon su ana dariya ya abana babanmu ya kai babanmu na'am malaka Malakalata ta'manna ala yusuf malaka la ala yusuf malaka la ala yusuf malaka la ala yusuf duka kira'at Allahu ya abana ya kai baba abinci me ke damun ku suka ce baba me ke faruwa ne baba ya ce me ke faruwa la ta'amanna ala yusuf baka amince da mu kan yusuf ba kaninmu babanmu guda mu da shi muka tashi duk ci da sha kai kawo rigan sawa mene muke zuwa muna zuwa muna kawo amma baba muna son ya shiga cikin mu ya zama namiji kamar yadda muka zama namiji mu nuna mai abin da mu ma Allah ya azurta mu shi ma a ganshi tare da mu mu fito a gan mu gashi na sin tsiya madaurin ki guda ba ka suke yi ba muna neman haɗin kai ne yana jin jikin na ana neman haɗin kai karya ne ba haɗin kai ba ne ana neman rarraba ka ne sise shi sa nan ga bai daidai suratu yusuf ahyanan innal mujrimina yalbasuna thiyaban nasi'in eh wannan kuna mai nasiya ne nasiya za ka yi ma wani nasiya nasiya diyan wani cikin fm nasiya kan diyan wani ka tara mutane abinda za mu tambaye ka ne kuskure da yaron nan yi kake maganganun shi nan yaran ka ba su kuskure ba ne ka taba irin wannan approach da kake ma yaron dan wankan nan innal mujrimina ahyana yalbasuna thiyaban nasihin Allahu akbar sai su zo maka abinda bai taba yadda a yi madan shi kai kuma da yake koro maka nan maganan dan wanin nan yadda yake cin mutuncin dan wannan zan tambaye ka ya taba kawo na yaron shaka yana gaya maka yadda kaga yana yi da wani nan barin ga maka kai wawa gima wanda kaga ana yi da shi ba wanda ya kai ka tun da ai ma wani kai ma in na kai haka za maka wawa farka baka da hankali in ka da bi abinci ba su ne kake sa baki in ka ana yi ma wani wato abin nan yadda ya taka wrong ten aka mai wannan abin nan bi ma na kai ma kana kuskure ko bi ma na in kai wannan kuskure ne kai ma me kun san rayuwar mu in dai ba qur'ani ba rayuwar mu ba daɗi ko kuma an cuci mutane dai wa cikin sanku da mugabi wallahi yaron gabe cin magana wo yaron gabe da kunya wo muna mai nasiha bai ji in ka je ka duba bai taba zuwa ko da yake zuwa yana muku batun siyan nan bai taba ko rana da ya zai ce muku ga aikin alheri da yaron nan yayi ba ko ne wanda suke mutane siya kun taba ganin suna yabo bai taba yabo ko rana guda amma shi kullum bai ganin zango duka yana ganin kuskuren kowa yana shiga kofan kowa yi barna kofan kowa ya ci mutuncin kowa shaidai shi kuro ya zo ba annabi ba mai komi Allah kiyar da wannan innal mujrimina yalbasuna siyaba annasiin ya abana ma laka la manna ala yusuf baba yasa sa ne nisa baba ga kaninmu wanda yake mune manyan yayan nisa amma baba kana son ka raba zumunci son ka raba tsakanin mu da kanin mu baba in ba gyara ba ya bata in ba duba ayi zumuncin nan yadda ya kamata ba abin ya bata baban ya ce mesa ya ce za mu fita shi ka ce shi ya zauna gida kana raba kanmu ya kamata a samu hadin kai za mu je mu je tare za mu komo mu komo tare mu ci tare mu sha tare mu duka mu sa hannu cikin kwariya guda mu ci mu sha mu tausaya ma junanmu baba yadda kake ya san problem ka amince da mu kansa wa inna na'am wa inna lahu lanasihun wa inna wallahi kaga mu baba da baka yadda da mu kamar baka yadda da mu ba duba wallahi mai dabara kalmomin da zai amfani da shi shebar cikin kai sai she mai da kai kamar mugun mutum ba ku gani ba Sai ya kawo magana ya yi shi ya gyara ya gyara ya sa magi magin bai ji sosai ya kawo gishiri shi ma ya sa madaidaici a nama a kawo a sa eh, albasa a sa tomato ko ni daidai wajeja bai yankewa balle ba ta abu ya yi daɗi kama miyan farka maganan ya yi daɗi shi sa ina son ku gane ne in mutane na magana ku bar jin dadin maganan kurum the motive behind maganan nan ya yi very very important mutum na magana zura mai ido ka ta duban ido ka ta ga maganan baki da ido da body reaction kaka zama dolo kaka zama wawa kaka bar maganganu wasu dadi su yaudare ka ai na ji maganan shi ka ji maganan shi ka san manufan magana ai magana daban manufan shi kuma daban don gashi na wanga ya tabbatar muna magana daban manufan kuma me daban wa inna lahu lanasihun annusuhuna malama suka ce annusuhuna da suka ce wa inna lahu lanasihun annusuhuna alqiyamu bil maslaha baba wallahi mu masu kula da shi ne kaman mun ga ce mu cuce shi mu murahil da mu saliya ai soso guda suka fito sannan kuma ga kanan kai ka haife mu sannan kuma ga mu mu ne manya mu ne mutuncin gidan ga baba ba wanda zai kula da yusuf ya kai don allah ba muku wannan cikin zango in za tuce ku ba yin wanga kalmomi akwai kalman da ya kawo ga dadi to amma ku da kanku gabanin su zo kun san abin da suka fari gabanin wanga ko inna uqtulu yusuf si aje shi gefe inna yawitrahu arda aje shi gefe alqufi ga yabatul jub na yake bakin da ke bayanin lata a mannan nan shi kuma no ya ce uktulu yusuf bakin da ya ce uktulu yusuf shi kuma no ya ce me lata a manna mutum kenan kaga ya zama me hawainiya da sunan me da sunan me nasiya da sunan gyara da sunan hadin kai ce sa akwai masu barna cikin zango da sunan hadin kai akwai masu barna cikin zango da sunan nasiha akwai wanda aka ci amanansu da sunan wai ana son a yi hadin kai akwai wani hadin kai na naran sai da Allah ana son ka zo ne a yi kace kace da kai wallahi yanzu ba ga shana kira nabi yusuf ba yanzu ba don Allah ya bayyana muna ba kai naka ka sa mini ke baya annabi yakub na mamaki na kallon su don Allah ko kai ne baba ko kai ne mahaifi aka zo maka da irin wanga kana da bakin magana za ka gama kamar kayi kuskure yaranka suna son su dawo da kai kan hanya yan shiru da suka ga yan shiru sai suka kara kuma malam Musa mai suka kara arsilhu ma'ana gada suka ce baba abinda muke so da kai ne arsilhu ma'ana gada gadan bakiran gadan minal guduwa baba aike shi in da mu fita dama kowane safiya muna fita gobe gobe ba ma baba ba mu magana da muka kama ba mu so a bata lokaci a ce za a zauna a yi nazari a yi shawara ya kamata a samu hadin kai a samu zumunci mu yi karfi yayannin nan su saba da kannin kannin su saba da yayannin mu duka mu zama abu guda shi saba ba mutun shawara bane gobe gobe arsilhu ma'ana gadan gobe gobe nan za mu yabi mu shi bai ce ya bi ku to yanzu ya bi kun ga ni ya bi kuma me zai yi domin wangan shi suka ce baba ba abin da zai me zai yarta wa yal'ab kiwo mun sa shi yadda muke kiwon nan yarta zai kiwo yadda muke kiwo ya san yadda ake kiwon dabbobi wata ranan in yau kai ne gobe ba kai ba ne ai yanzu muke kiwon gaba ba ran da ba mu wa zai yi ya kamata ya bi mu ya sani ran da ba mu shi ya yi don allah an zo maka ne gaba kana da maganar yi suka ce baba ka bar shi gida yusuf ya zama tibom tibom gashi yana zaune ya irin dadaba gadaban na bar ya fita wa ya ya yi wasa ya yi exercise ya samu lafiya inna lillahi wa inna ilaihi yana ba mu mamaki don mun riga mun san abin da ke cikin kansu inda ba mu sani ba da mun mun ce ai ga shawara mai kyau ne ko Allah ya riga ya bayyana muna wa yake fito muna da wanga kala biyu wa ya fito muna da kala biyu kan mutum guda Allah yana gaya muna yadda mu muke mutane yanzu yanzu ga suka yi shawarar mutuwa fa wanda suka yi shawara a fidda rai yanzu sun zo suna batun kuma hadin kai mutum guda don Allah don Allah in ba addu'a ba me zai fi da kai cikin wannan abin wani kariya kake da shi in ba addu'a ba arsilhu ma'ana gadan yarta arrat'u yana da ma'anoni daban-daban in aka yi amfani da shi ta bangaren dabbobi kamar dabba ya ci ya ci ya ci ya sha ya ji daɗi sosai amma in istumila in aka yi amfani da shi ko in istukdima fil insan fa ma'anaha at-tawassu fi ma lazza wa taba mm. shi yana iya zama arsilu ma'ana gadan yarta yarta yayi kiwo tafsir min tafasir wa tafsir yaqul yarta yarta mun bashi ya ci ya sha in ya kare kuma mu bude mai wuri yayi wasa baba bar mu je da shi kaga abincin da zai ci mun bashi abinci ya ci mu ya ci ya sha ya samu walwala sannan baban ya kare kuma wa ya yi wasa a mame. wa inna lahu lahafizun yana wasan za mu juya ne mu duka baki daya zamu tare kanmu ne baba mu zamu tare we are gonna we gonna be selfless we gonna be selfless we are going to be uh, defense mechanism وإنا له لحافظون لو يا سيانا ya شمون يا سيانا جاد يا سيانا بابا yana wasa ya ci ya shayi wasa mu za mu kewaye shi kurin yana jin daɗi muna wa muna muna bai sau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na a kutulu yusuf ku ta tuna da kutulu ai mit yanzu haka mitin farko kenan mitin nawa kenan mitin kan mitin kenan akwai wani sun da ku yi mitin kan ku je mitin nan sun zauna su yi mitin sannan za shiga cikin mitin to munafukai ne an za shiga mitin ko za a kira kowa ne a ba kowa ajanda kowa ya zo kan yadda na ji na zo haka za ka ji ka zo amma yanzu za mu je mu yi magana she mutane biyar cikinmu sun je sun zauna sun tattauna sun dace kan abu sannan she a kira kuma sabon mitin mu ba mu sani ba akwai mai da ya kai su shi sama manzo ce alamatul munafiki thalathatun idza tumina khana wanda da su zauna da ku shi sun zauna su yi wani zama sannan a zo ku ya muku kamar yanzu aka fara magana amma an riga an fara magana munafukai ne kun yadda da su ashe sun yi wani bayan ku yanzu kan a zo a yi wanga mitin gafa an riga an yi na farko na farkon na <laughs> wani mitin ne ba mitin shan ruwa ko cin abinci ko mitin ya za a yi a taimaka yusuf ya zama yaro ki ya za yusuf ya mutu na farko ke na biyu kuma ya za a kiyaye lafiyar shi a bashi a mai nasiha ya zama yaron kirki a'a to yanzu ku gaya mana na farkon nan yamanan shi na biyu ka koya yamanan shi na farkon yana nan na biyun yaudara ne ya za ya samu shi arsilhu ma'ana gadan yarta ويلعب وإنا له لحافظون da suka yi magana baban baki ya mutu amma in baba ya haife ka koya yana da magana koya kai annabi yakubu ya shiru yana kallon su in ya duba idonsu wani abu daban ne bakin su kuma mai wani abu daban amma na'nu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair shi sa bayan wangana wangana menene jawabin annabi yakub malamar umar jamuje قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون الله أكبر قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون الله أكبر الله أكبر kai Allah ka kiyaye mu da miyagun mutane Allah ka kiyaye mu da miyagun mutane to malam Musa annabi Yaqub me yace qala inni qala shay annabi Yaqub yace lokacin da suka yi magana dole shi ma yayi magana sai yace ni ba wai ina son raba kanku bane amma damuwa na ne la eh, yahzununi an tadhhabu bi ay yuzinuni yuzinuni dhahabukum bi tafiyan kunnan da shi ya bakanta mini rai yanzu ku kuka tafin nan yusuf ke zama kusa da ni can yusuf dauko ajiye kun kun tafi ni da shi muna fira gida ya kamata in samu yaro da ni da shi muke kai kawo sannan yaro ne shi sa nike ganin kama da ku dai ku kiwon nan da ku je ku ta yi lokacin shekar shi ma yayi kuma kiwon da kuke yin nan kun ga ku kuna da lafiya kuna shiga zurfi kuna zurfafa kuna shiga cikin jeji daji kenan ko kuna shiga cikin jeji ku je ba ruwansu da ko nan damusa na nan ko nan akwai kuraye ko nan akwai zakuna su inda suka gana wuri suke shiga suke yi to annabi yakub ya san wannan shi ya ce wa hafu aha ina tsoro wani abu guda me kake tsoro wa hafu an ya kula dhib ina tsoron kar kirkece ya canye shi ina tsoron kar kirkece ya canye shi shine wuf kun san wuf ko kun san wuf ko to shi yake ce makarkeci ya ce ina tsoro karkar ke ce ne ya canje min yaro ta wannan ke nuna cewa annabi yusuf yaro karami ne domin shi wannan dabban da mafi yawa da ma na yi nazarinsa sosai maluma ah, cikin zamanin mun ga sosai amerika an ce gaba daya ma yana da ban tsoro amma da aka yi nazari mutane da ya kashe inda last kamar 40 years ma ba su kai biyu ba an ce ba dabban da in ya ga mutum yake gudu ya kai shi shi ma shi ma yana ta kan shi ne amma yana da ya yi wani high alert ne in ka gan shi kai ma ka san wanga akwai aniya kan shi shi sa ya bar ana tsoron shi shi sa a kurma na tsoncin ku kau kuma ku gane ba kuna nan kuna ta sisi na nan ya sanci ya ce nan ba wani bai gane mu dan sisi kuma ka gane abin da na faɗi ma'anar shi shine yayi kama da shurwa ma bai kama kaji ana ya kwatanta wani da wani siffa amma ba in ka je ka duba ba haka bane in ga inda ke ganin shi gafa eh, in ka zo yayi kaza in ka zo a shi inda nake ganin shi ma ba haka yake ba wasu ya kurma wancin ku ko <laughs> to nan shi yace la yazununi an tadhhabu bi وأخاف أن يأكله الذئب ما المسكة الحزن ألم القلب ألم القلب بفراق المحبوب ألم alhusun nan bakin ciki ya mana bakin ciki tafiyan annabi yusuf kurun ya bakanta masa kun sami nesa ya tabbatar yaron ba annabi ne manzo ne shi yasa gaba da baya duka yana baya hatta ma wani ruwa annabi yusuf zai sha sa yusuf me da kai ruwa zauna barin kawo maka ka sha lafiya ba annabi ne manzo dan gata ne wurin Allah wa akhafu an ya'kulahu adh wa antum anhu ghafilun kun san suna da karfi sun yi su ce kama baba ga muna shi ce a'a lokacin da zai kirkece zai canye shin na kun ga fala ba ku sani don kun shagala kuna neman yadda za ku kawo abinci ka shi suka ga jawabin baban jawabin baban na da karfi ko nan da na shi suka think fast shi sa yaudari he thinks faster nan da na shi suka ce me qalu la in akalahu adh-dhib ye kullun na ji magana shi ba ni sauro wanga na lasinga ya karya biya yakubu <laughs> na lasinga ko kai ne ya karya ka suka ce baba baba la in akalahu adh la in akalahu adh ko kuma la'in aka lahu sai suka ce ya abana baba in su mu za ka duba mun ga la'in aka lahu dhib in lalle karke ce ya iya ya saga mun ga muna nan har ya iya ya canye annabi yusuf inda idan la khasirun lalle ba mu hasararru duniya da ya kai wa nahnu usba wa nahnu usba da irin karfin mu da lafiyar mu ga ba mu yadda kirkece ya tabar akuya ko rago ba ce na iya ya gamu bai kusa da akuya bai kusa da rago she ya gamu ya zo mu ba mu yadda an taba akuya ba ba mu yadda ba an taba rago ba she yusuf su sukutu mu bar a canje shi baba wallahi wallahi da mu kasararru ne don Allah kai magana kuma shi annabi yakub ya ce to shi ke da ba damuwa ana wanga magana ga yusuf na zaune yusuf mana fama baba baba barin te tare da su mana yan waye na ne kullum za su tafi ninna gida baban ya duba shi ya duba su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar malam Umar wai me jamuje فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء أن يبكون طيب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب نعم. وما أنت بمؤمن مؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الأمر الله بك لا الله بك لا الله الله yanzu an yi mafarki kiyayya ya shiga aka ɗauki mataki sannan aka zo wurin annabi yaqub aka mai dabara yanzu na muku bayanin ga annabi yaqub ya sallama an fita da annabi yusuf yanzu an fita da shi ya za kare yadda za kare mu kenan in ko mu gobe insha Allah za eh, haka ya fita yana jin daɗi ni da yayan ni na za mu je kiwo wannan nanan ma yana Allah la gari ya waye la ilaha illallah ta ubangiji Allah ka kiyamu da maki yadda mu sani ba Allah ka da wanda muka sani da wanda mu sani ba duk Allah ka kiyamu Allahumma kfinahum bima shit Allahumma kfinahum bima shit bai Allah kada ku manta da abubuwa guda biyu ah, na farko lamarin marayu muna karatu kwarai har mu kai ma mu manta mu karbi taimakon marayu ke sa za mu yi kokari gobe ka mu fara karatu mun tunasar da ku game da lamarin marayu wanda Allah ya sauke mu duka ya yi kokari ya cire nashi ya bayar in da ka sai takalmi ne 100 Ghana series sa'annan da ka sai kuma riga shi ma 100 Ghana series in da ka sai takalmi da riga 200 Ghana series sannan kuma ya ku bayan Allah akwai waɗansu wanda lamarin bude baki yake musu wahala ya yi azumi abinda zai bude baki da shi shi ma ba shi shi ma muna roƙon ku bayan Allah tun daga 10 cedi 20 Ghana series 50 Ghana series yi azumi ka samu ladawu ka samu kuma ladan bude bakin wani wannan duka babban alheri ne wanda yake saban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sun bar muna muka gaje shi a gunsu kuma zai gadan muna babban alheri nan rayuwarmu ranar mu shigan mu kabari sannan da tashi sayuwa gaban Allah a insha Allah kan haka muna roƙon ubangiji Allahumma arina alhaqa haqqa haqqa tibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل